hands off masararo barkanmu da dawa da ku a cikin wannan shiri daga kafa ya labarai kamar su premier radio da wakilcin kabiru garba haruna shika shiwo bala kabara daga arewa radio abubakar haruna daga premier shima akwai idris abdu daga express abu daga new zakar tanga daga kanawa akwai yakubu umar daga ibrahim daga nasara aisha lawal yan daɗi daga express gida gida tv da mutane na sabon sanar rogo da kuma ahmad sani musa kai tsaye za mu a excellency daga yadda muka kwana ah, shogula ah, your excellency kafin mu karkare batun da ya shafi rusau ɗin nan akwai watakila tambayoyi guda biyu ah, kamar yadda ra'ayoyi suke ta babbanta akan dai magana rusau ɗin nan so wasu suna ganin akwai wasu guraren da a maimakon a rushe su to kamata ya gwamnati ta kwace su ta dinga karɓar kuɗin shiga tana ganin kamar rushe su ɗin ya zama kamar wata ɓarna ce misali kamar shagunan da suke filin sukuwa da sauransu a manta da maganan makarantu da sauransu a sana abu na biyu akwai zargi kwanan nan da ya karfafa dangane da wani daga cikin manyan jami'an cikin gwamnatin nan wanda da shi aka yi buɗar waɗancan gurare ya sai da nasa sun fito sun yi ƙorafi a kai kuma har yanzu yana cikin gwamnatinku da shi ake yi kuma kun ji irin waɗannan rahotanni da suke ta yawo shin akwai wani mataki da kuka yi niyyar ɗauka tun da kasancewa kuna ganin wancan abu da aka yi ba daidai ba ne lallai rashin kishin al'umma ne kuma gashi an samu wani wanda ya shigo cikin kunshin gwamnatinku da shi aka yi waccan aika-aika wasu to a jama'a salamu alaikum na farko wanda ya yi gini a masallacin juma'a ko na idi ko masallacin hafsa salawati gaskiya ni ba zan ba da shawara a karbe a ringa samun wasu kuɗi da gudu abu mai kyau an kai shi gurin da bai dace ba saboda haka sa ya fi alheri ni ba ra'ayi kuma shine ra'ayin tafiyar mu ta kwankwasiya kuma mun gani da yawa ko da gidajen da aka yi su a guri mai kyau wanda ya dace gini mai kyau da sauransu amma an yi amfani da zalunci ko waɗansu abubuwa na samun wannan ɗan lokaci kaɗan sai a yawa da masu su domin wannan a ƙasar nan maganin wannan in ka yi gini na jihar kanan nan kan sai za ka yi gini sai a cikin masallatanmu ko polytechnic ko jami'a to a gurin wannan ba shawara ba ba ce ma ba abin duba ba ce ko ka tafi ka je ɗaya ka je ka sa ka tafi ka buge tarihinmu da sunan wai za ka sai da mota tun da ake kano a najeriya ma da wannan taimaki masu sai da motoci ka san fulotan da dabba masu sai da motoci a jihar nan kyauta allah kaɗai san kuɗaɗen su duk wanda suka muka ba ai suna nan mu ne muka kawo tsari na sai da motoci amma ba za ka zo ka tafi cikin masallacin idi ko ka tafi kan badala ko ka tafi kan gurare waɗanda suke na harkar ilimin makaji ka ce wai za ka sai da mota ko za ka je ka yi wani abu wanda yake saɓanin abin da zai taimaki wannan gaba mu da muke harkar wannan shugabanci na siyasa da gwamnati ai ba yau ce ta a zuciya mu kamar mutane masu hankali yau shekara ɗari nawa aka yi masallacin idi na ƙofar mata haɗarin da yawa lokacin watakila ma duk mutanen birnin ka tattare su da ke za su cika gurin amma aka yi shi ana tunanin sa shekara dubu za ta zo wata rana dukkaninmu nan za mu yi gaba wasu su zo 'ya'yanmu kuma abin da muka yi dinnan shi za su zo su taras duk abin da ka je ka tarar da kasashe na duniya da suka ci gaba ba wa'annan da suke kan mulki a ranar su suka yi wannan abu ba prime minister na ingila ko na faranshi ko shugaban america da sauran manya-manyan kasashe ko wanda yake saudi arabia ba su ne suka yi abin da ka je ka tarar yau ba ai iyaye ne suka yi aka yi tanaji aka bari to mu mun samu rashin sa'a da yawa a rayuwa ta kakanninmu da sauransu amma wanda suka yi na alheri ai aikinmu ne mu kare shi a halin yanzu kuma mutane abin da za su gane shi ne da abin da muke yi babu ko wani mutum ɗaya da zai zo ya ce mun kwace gurinsa a masallacin guri kaza mun sayarwa da mutane ba wanda zai ce a'a in ka karɓo gurin kiwon dabbobi a gurin mutane kaza kai kana da wani kamasho a mu ba neman wani kamasho kamashin mu shine mun yi aiki na alheri ko mun sa mutane mafiya yawa za su gani su ce mun kyauta kuma musa a mafiya yawan shugabanni amma ba a najeriya ba a duniya suna fito da canje-canje da tsare-tsare da inganta rayuwa al'umma mutanen ma san da suke basa gani sai bayan sun yi gaba sai su aje a kaji ana tarihi mutum amma mu namu mun yi alheri mun ga muhimmancin alheri mun zo mun yi zaɓe 2019 kyauta yan kishin ƙasa sun zo sun zaɓe mu matasan nan Allah kaɗai ya san tsari da aiki da wahala da suka sha haka shekara ta 2023 din nan duk abin da za a yi da kuɗi da mulki da kwace da waye an yi al'ummar jihar Kano sun tsaya to shi kenan kuma sai mu zo mu ce to kuma tun da yake haka ne wanda ya gina guri kaza duk da dai ba a cikin masallaci ne a ai in kai gini a masallaci mu a tunaninmu ba ma aikin mu ma na yan siyasa ba malamai su ya kamata su je su gaya baka dalilin da ya sa kai bai kamata ka je ka sayar da masallaci filin masallaci ba tun da an yi ofis ina yau da yawa daga cikinsu a masallaci a dan ofishinsu yake yau bishi na ba a tankin kai ma naka ba a tankin hakan wani abu ya taso na yada labaru da sauransu ku ne ya kamata ku je ku ce wannan ya yi daidai ko bai daidai ba amma mu da muke harkar siyasa ko ina da hannunmu kuma aikinmu ne mu yi abin da yake daidai ko ba ma sa rai kowa zai ce an yi daidai amma muna la'akari da majority kuma dama ita ce harkar zaɓe ita ce demokradiyya ba yadda za ka yi kowa ya soka inda mun tafi ga baki ɗaya ragowar masallacin idi mun raba wa kanmu mu ma mun sayar mun karɓi kuɗinmu kaga watakila ta wani ɓangaren ta fi mana daidai domin mun samu ƙarin kuɗi a cikin aljihunmu kamar inda na ba su kai amma ku tambayar ita ce wannan shine daidai ba shine daidai ba saboda haka mai hankali kar ka sa hannunka kuma wa'annan abubuwan ba shi yasa ba wai a jihar Kano ba a Najeriya gabaki da har wajen Najeriya muke samun daraja yanzu wannan zuwan da na yi ingila na in kaga mutanen da suka gayyaci a madadin jihar kano a madadin najeriya yadda suke so su zo su zuba jari yadda za su zo su gyara harkar ilimi su zuba jarinsu a jihar kano wallahi abin har mamaki ya bani yadda suka san da muke yin siyasa yadda suka ga yadda muka yi zaɓe yadda suke ganin cewa nan gaba ma su ga irin abubuwan da suke hango mana na alheri to kuma abubuwan da kake kuma sai ka zo ka canja don wani ya shiga rediyo ko talabijin ko an dauke shi ya shiga yana ci na faɗan shirme abinda mu mai da shi ba ayin ka je kasuwa ko dan gaba in za ka sai tumatir kar ka yadda da kar ka damu da wai hayaniya gari tumatir ka daga kai a kasuwa za ka rinka jin hayaniya wancan yana yi wancan yana tana ta yawo a sama to ka ce ka fasa sayan tumatirin ka ko ka je ka sayi wani abin da ba je ka ka sayi tumatirin ka ka dauka ka tafiyar ka gida ba ruwan ka da wata hayaniya wannan shine tsari da muke da shi na kwakwasiya kuma duk abin da yake zamu yi daidai in Allah ya mu kuma wannan din yace ta kawo mu a wannan tun mutane suna ganin ai wa'annan sun yi kaza ai ba sa ganin girman wace ce ai ba sa yin kaza har Allah ya sa a halin yanzu an kai matsayin ba ma a nan Kano ko a Arewa ba a kudu kudu nan da yawa mutane nan ba ina ba inda suke fita kawai suna zaune amma kuka duba na hannun dama nan na kun ga dai ai kun ga ba duka ba su ba nan bane amma kuka je banda suke yi a wannan a tafiya tamu sai kai mamaki kuma haka ake ta tafiya saboda haka layi ne wanda aka ɗauko ya fi ƙarfin rabi kwankwaso ya fi ƙarfin gwamnan kano da kwamishinoninsa tsari ne wanda suke 'ya'yanmu kai akwai yaran da suke cewa in kwankwaso ya saki layi na kwankwasiya mu ba za mu saki ba domin kwankwasiya shi ba ta haife shi ba amma mu ta haifa saboda haka mu yayan kwankwasiya ne zai iya sakin layi mu amma mu muna kai da za ka ce da wa'annan yara ga su jarirai matasa ƙanana ko kwanan na ga guna ya tafi ya ya samu wata yar karamar yarinya yara ƙanana wanda suke da kyar ba suke magana sun yi magana shekaru yan kankana a duniya wannan an haife su da wannan tunanin ko da haka wanda yake zaton wai kwakwasiya ta zo ne shi ke za mu iya samun kuskure allah ya sauwake irin na wannan barin mota da muka samu na shekara ta biyar kuma muna fatan kar allah ya sake kawo shi barnar da imana in ka duba makarantun makarantunmu yaran da ba a ɗauke su don shekara takwas bodin bodin sakandare na 'yan mata da na maza wanda aka rufe a jihar kano ba za su ba. makarantu wanda suke ga sunan institutes din nan na biyo ta hanyar Zariya yau na gani eh, a kura da karfi ga sunan ko ina kafin ka zo tun daga garin malam tun daga bebeji local government da an yi abandonar ɗinsu wannan abubuwa ne wanda suke kan tafka asara amma waɗansu tsiraru wanda ko mu yi mamaki ba suna ganin mu koma mu ma mu je mu sayar da masallatan mu je mu sayar da makarantun shine daidai mu a gurin ba daidai bane kuma Allah da ba sami mu haka excellency duka dai akan wannan batu ake a ah, bura mu kallon wace rusau ku shigo na ah, ai ai excellency <laughs> akwai bambanci da ake so a gano dangane da kasa da tasarrufinta da kuma dokar da ta ba gwamna ko gwamnati damar rabar da kasa ana ba da cewa dokar nan ce ta ba kowane gwamna yanci ya tasarrufin kasa ya ba da ita me yake me yake bambanta salon naka tasarrufin ta ba ya tafi ya je masallaci ko wani guri da mutane suke yin ibada ko suke ilimi a je ka karbe shi ka ba wani mutum babu wannan dokoki amma za ka iya karɓan kayan wani fuloti ne naka sai aka ga gwal a ƙarƙashin gurin gwamnati tana da damar ta biya ka hakkinka ta ɗauke ka daga nan a zuwa haɗu gwal ko ku cikin gari ga baki ɗaya babu gurin da za a ke addini ko ake za a rufe mutane ko za a wajen makabartu kenan da asibitoci da waɗansu abubuwa doka ta yarda ka karɓi wannan in public interest amma ba ka karɓa daga gurin wane kai dinnan abubakar dan ba a son ka ba ka ba muhammad wannan doka ba ta yarda da wannan amma mutum ka tafi ka je ka yi jami'a kai ka san muhimmancin jami'a ko a harkar rayuwar duniya yanzu ga baki daya ka karba kai kai kai kai kai mall a rinka sai da kaya wannan gurin mu muka ɗauko ta can bangare ne na wudil muka shigo da shi cikin garin nan ma'anar wannan wuri da gidanka da gidana da duk inda gidaje suke hostel kenan yara za su taka da kafa yara za su shiga ke ba wannan na fef za su shiga waye su je su yi wannan karatu duk wadansu wani ma yana yana zuwa ga ya kwasawai dokar eh, land act irin shekara ta kwanna gwamna a garin nan shi ne zai wani ba ma harkarsa ba bace shi gaya mun act ai ba za ka za ka gaya mutum act ba yanzu wannan gidan da nake da certificate ina da komai na biya building plan na yi komai sai wani dalili ya zo wanda yake na al'umma ne to gwamnati na da iko ta karba amma ba za ka tafi makaranta jami'a ka karɓe ta ba ma ka ba kanka ba ko ka ba waye wannan ba tsari ba ne kuma inda ma ake da gwamnati ina ke da jama'a kwarara ba ma za su kyale ai ba saboda sun san yancinsu yanzu kamar na garinmu na madobi lokal gaman da kuma ba madobi ko ina ne kai ka je ka ga mutum kurum da gonakinsa ina zaune sai ka zo ka ce wa za ka yi fulotai wa ice da kai shi baya son ya fulotan zai in proton yake so ya yi mana shi ma ya sayar sai kawai ka je ka karbe masa mutumin nan ba albashi kake biyan sa ba mutumin nan ba ka kai ma ruwa ba ba ka kai ma wuta ba ba gaira babu dalili mutane suna cikin wahala abincin da za su ci wahala suke nema in an yi ruwa irin wannan suke tafiya su je su shuka a wannan gonakin to ka karbe yi ka ɗebo mutanen birni da mutanen makota da 'ya'yan gurin sun shigo sun yi gidaje to shi kuma ya meto ya je zama bandit ya tafi je rigima je tara mutane kuma sai ana tara mutane ka ce ai wannan barayi ne ko wannan suna kwace waya ko wannan suna kaza suna kaza bayan kuma ke hukuma ita ce ta gina wannan sanda muka zo 2019 wani 2011 akwai wani wani mataimakin gwamna da ya zo same ni ya ce wallahi duk abin da ka yi a duniya a gwamnatin kano ba abin da ka burge ni da ka raba cikin gidan gwamnati da wannan yara yan sha shugu ni ban ma san ma yi wannan ba saboda sun gasa ba gidansu ba ya ai me za su zauna su zo su yi zan wuce in ga kana shan shugu kafin shekara hudu nan da muka yi babu wani yaro guda daya wanda yake son ya samu aikin yi yara masu bin mu da ba mu sama musu aiki wanda suke shaye-shaye kuma duk mun kai su shiru an ba su magani duk mun dauke su ayyuka daban-daban a jihar ai gwamnati ta take kirkiro irin waɗannan masifu take kawo su kuma shugabanni wanda ya kamata su sa baki su ce ba daidai ba sai su ga ɗan wani ɗan dama da suka samu yar kankanwa su ta kansu sai mutum ya shiru kuma ne ya fito mana kunya ya fito a ce na goyon baya abinda aka yi daidai ne to kuma shi ke zubar da girma da daraja abu daidai kowa san daidai ne sai ka ce ba daidai ba ne ko sai ka ce ba kai uba ne uban wato your excellency a wasu lokutan an jiyo ka kana faɗin wata kalma musamman in ka hau dubayi na siyasa cewa ina matasa a daidai wannan lokacin akwai matasa wanda a ƙididdiga ta nuna cewa sun kai kusan miliyan uku a jihar nan waɗanda suke kwana su tashi ba su da aiki ne sannan kuma kiran da kai ya sa sun fito don zaɓa ita wannan gwamnati ta abba kabir yusuf saboda haka a matsayinka na wanda kai kira kuma suka amsa wani irin gudunmawa za ka bayar don ganin cewa an fito da waɗannan matasan an sama musu ababen yi saboda kiran da kai tun farko kullum muna maganar matasa ko a wajen rali ko a yanzu ma ko a ko'ina domin su ne kirjin bikin tafiyar mu ta kuma su ne ma a ran rayuwarmu ma gabaki daya domin kowa zai kai wani matsayi da kana matashi in ka kai wani matsayi dole ka haƙura da abin da kake yi domin yanayin jikin naka ma kadai ya isa matasa na sani kamar inda kuka yi magana an sa kwamishinoni waɗanda suke suna da tarihi na inda muka taso daga inda muka tsaya na tabbata ɗan lokaci kaɗan ne kai la'akari da kwana ƙasa da wata ɗaya na irin abubuwan da a tabbata matasa musamman waɗanda suke masu son su yi aiki waɗansu ɗaukar su za a yi su yi aiki da gwamnati yanzu ɗin nan guda 26 aka buɗe su Allah kaɗai san mutane za su samu aiki ne kuma Allah kaɗai ya san irin mutanen ma da za su yi alaƙa ko ta kwangila ko ta sai da kaya a garinsu ko wani abu wannan shine motsa tattalin arzikin ƙasa irin na zamani yanzu yaran mu nan da za su tafi kasashen waje Allah kaɗai sai irin abin da za su zama in sun gama karatun su a wannan kasashe wanda kuma za su tona da yawa mutane ba su gane irin wannan abubuwa da ake yi ba duk da yanzu sakamako ya fito waje yaran nan da yawa suna nan su ne suke rike mana jami'o'i da manya-manyan makarantu wani ke gaya wani dan uwana cewa sannan nake shi ba malami ne a jami'a bai gane su dalilin da yasa na kuka ta tura yara karatu a ƙasar waje da ƙarfin cikin gida ba Ice sai yanzu ya gane shine head of department a jami'a nan a Kano yace wallahi ba dan wa'annan da aka tura ba da yanzu wannan department din sai dai a tafi waɗansu jihohi ko ƙasar waje a je a ɗauko ma'aikata amma a ɗaga sunan sun fito matasa yara ƙanana sai ka ji wannan phd phd msc mphil waye wane ne injiniya medical doctor wane ne gashi nan lauya ne duk gasu nan ko'ina dama dama suke ne yanzu wannan yaran inda allah ya sa gwamnati shekara takwas ɗin nan inda muka faro sun ci gaba da ita a ce duk shekara za a kai yaro ɗari kaza dubu kaza ƙasashen duniya a sa su makarantu saboda abin da ya sa muke kai yaran nan kasashen duniya ba kawai ka zama ka iya wannan aiki naka ba ka zama mai shi ko wani ne a'a ka samu gogewa ka samu exposure da yawa wa'annan gwamnonin da muka yi a Kano matsalar su exposure ba su taba fita ko ina ba suna nan a nan a gida an yi karatu an yi aiki yana aiki a gida saboda haka duk tunaninsu ɗan ƙarami ne shi yasa a gurin su masallaci bai gagara a sayar ba jami'ar kanta ba ta gagara a sayar ba amma inda ka fita ka ji ka yi gogayya ka ga muhimmancin shi kansa ma addinin naka Wannan kana gida gani kake yi amma ka shiga kalubale ka ga wancan ya tafi nasa cocin wannan ya tafi tampul wannan ya tafi coci wannan ya tafi kaza kai za ka gane cewar fa ya kamata kai ma ka tsaya amma duk ba su da wannan gogiya local ne champion. Hmm. Allah ya zo kawai an zo an samu abu araha ne aka ɗauki wannan abubuwa saboda haka matasa ko yanzu ma ina kiran su ina son kuma tabbatar musu in Allah da wannan tsari namu zai tafi a haka in ku tsari ya taba a haka ki je ki sha kurumin ki matasa na jihar Kano za su yaba kuma ko yanzu ma na tabbata sun so yaba domin sun so gani a ƙasa kuma in Allah da akwai aiki ya fi dubu nawa a ƙasa miliyan nawa na gwamnati da kuma a buɗe musu dama su yi aiki a sassa daban-daban a wannan jiha da kasar nan da ma duniya. excellency kai uh, minista na tsaro wato gwamnati a baya kuma ga shi kamar yadda ake ta faɗa ana sa rai a wannan gwamnati kuma wataƙila za ka iya samun gurbi na minista in allah ya sa ka kuma minista tsaro wataƙila uh, a wani tanadi da aka yi musamman irin abubuwan da suke faruwa a arewacin najeriya da kuma kudanci saboda harkar tsaron uh, ta faɗa da kuma ni ba na son yi magana a kan ko zan sami minista ko kuma wace ma'aikata zan je amma dai ko ba komai dole gode wa shi shugaban ƙasa inda kaga ni ba shi ne wa aiki ba ni ma da jama'iyata jama'iyata ne bakin iya iyawa ta ce zaɓe da ci ba su suka ci kuma yake ganin na cancanta in je ya yi aiki da ni kaga wannan fa babban darasi ne kamar da yake darasi waccan gwamnati ta janar buhari mun haɗu nan mun yi masa aiki amma ya ɗebe mai sa makon da shara shi kenan suka yi gaba kuma dai na duniya mai wucewa ne amma dai kowa dai za ka yi ganiyarsa kuma mu tafiyar nan ta kwankwasiya ba ta da alaƙa da cin zaɓe ba ta da alaƙa da faɗuwa zaɓe 2019 waɗansu za su zace an kwashe mana zaɓe da mu za ta zube ai karuwa ta yi shi ne ma yasa fa muka zo muka ci zaɓe wannan karan ma na ci zaɓen ne ban ci zaɓe ba yanan npp na tsaya na shugaban ƙasa ni ne na hudu mana gaya maka duk wani ɗan takara da muka yi da su mun fita mun je airport ko mun je kasuwa ko ta kasar annan ne da suke kusa da ni <laughs> ina gaya maka kon kasa za a yi kamar gaba wannan ba karamin abu ne ko in ce karamin abu ne wannan ai ba karami duk inda aka shiga za a ga mutane a kasar waje ne a ina ne a cikin jirgi a airport a ina ne sai ka ji mutum ya zo ina gaya maka maganganu waɗanda suke masu karamin abu na jin daɗi na girmamawa to ai kaga wannan darasi ne sai ka duba wai mai kake ne daga sunan naka ne daga fuskar ka ne daga karatun ka ne daga Wene eh, ne mutane aikin da kai ne wane ne suke wannan wannan darasi ne musamman a gurinku da sauran matasa sun za ka yi kai alheri musamman shugabanni wanda sun kai matsayin da masara nan dai da shinkafa Allah ya hore maka Allah ya hore maka dan wurin zaka je ka kwanta Allah ya hore maka yar motar zaka shiga amma sai ka haukace sai ka je ka kamar dan shekara sha biyu yanzu rayuwa ba aka fara guda ka tara kuɗi sai da masallaci sai da makarantu sai da guda kushewa gurin da ake binne mutane ko sun daɗe ko ba su daɗe ba sai na karɓi kuɗi badala a sa ka tafi tafila share ta shi kenan a zuwa ɗora gida kamar ba a taɓa yin ta ba a duniya duk abin da aka yi na tarihin yanzu in ka ga united nation irin maganar da suke da mu majalisar ɗinkin duniya ƙasashen nan duka yanzu akwai wani yaro dan abokin aiki na balaraba yazid yana ingila yana yana phd duk yadda za su su nemo mana kuɗi a gyara buwar badan nan suna so samu mana kuɗi kuɗi lakadan a zo a gyara badala wani na yana cewa ya sa ka tafila wani ramu ramu a ciki duk an gabatar dama rami ba sai ya shiga ba a rami sai ya shiga maciji sai ya shiga mm. masu shaye-shaye sai su shiga amma wannan shine dalilin zaka ka tafi ka share ta nan ka dandake gurin ka sai da mota ko ka sai da tattasai da tumatir saboda kai yanzu kana so ka abin wannan abubuwa ne wa'anda suke darasi ne kuma in mutanen ba sun tsaya musamman matasa tunda duk wanda ya kai shekara hamsin sittin saba'in saura ne kuma amma matasanmu 'ya'yanmu da jikokinmu abin da muke kokari mu yi musu hand over mai kyau kamar inda iyayenmu suka yi mana da kakanninmu suka yi mana hand over akalla akan wani abubuwa da za mu iya gani asi wannan gurin da ake cewa wani kwaye su ce oh, a wadda suna kuya a ciki ai ba rushe shi ne a dandake gurin a gas da shi shine amsa ba masoyin kano ba zai wannan masoyin kano duk da dai yanzu an daina tarihi a makarantu mutane ba su san ma menene ba dalar ba menene mahimmancin tarihinmu da badala amma chinese sun sani wannan gini da kake gani daga ƙasar tura aka kawo kuɗi wannan na kofar da sabuwar kofa ke nan na ka ginin nan ba kuɗin najeriya ba ne tura ba abin da suke so illa su zo kowa ya rike nasa tarihin yana nan a cikin littattafan united nation wannan katangar ta mutane ba su sani ba waɗansu kuma sun sani kai mu halin ka san halin nan namu na cewar in jifa ya wuce kanka ya haɗa kan kowa ka sai da komai kai kai arziki kai kuɗi ka tara kuɗi ko hannun wakar ya tsayar ko kan waka yanke ko ba da lawa ka rushe ko masallacin idi ko na fage ko na ina ne na juma'a babu ruwansu kuma abin da muke cewa shine mu zama mutane masu daraja mu zama mutane masu mutunci mu abin da ya dace dan a zauna lafiya kai ba za ka je ka zama mai laifi sannan kuma ka ɗauka wasu kuma za su yi maka daidai wannan ba a cikin tsarin yi yake ba tun na dokta na biyu musa kunkusu abu na baya bayan nan bai wuce wannan matar na ba da za ka take yi ba wasu suna kallon akwai gine-gine da aka yi wanda tun a zamanin kana gwamnan jihar kano wasu gine gine su yanzu ma wasu suna kukan cewa ba kowanne gini aka shafa wajen fentin cewar a cire shi ba a gefe guda kuma akwai sunaye da suka fito na wasu gwamnatin da duk da ya wannan tambayar ba amsa ba ana ganin akwai shugaban hukumar yaƙi da yan rashawa na yanzu muhuyi ban sani ba amma muhuyi ya yi waccan gwamnati abubuwan da idi e ya yi amma akwai court order Court da ta ce a meti na tabbata wannan ita ce ta taimaka muhuyi ya koma duk da gwamnati na dama ta ce ba za ta yi ba da sauransu amma mu muna son mu zama wanda gwamnati muna ba shawara ta zama bai bin doka da oda kuma wannan mayar da shi bata nuna cewar bai yi sa didi ba ko ya yi sa didi ni ba a shawara da ni ya koma ko kar ya koma ba amma kuma na san a sanarwa da gwamnati ta bayar ta ce ta bi dokar da kotu ta bayar na aje a mayar da shi an ba shi fuloti na ake faɗa gina an ba shi wata mu ɗauka an ba shi to shi ke na tafi haji ya sayar akwai mutane da yawa yanzu wanda suka yi masallaci idina su bayan allah ne kur wani ma babansu ne rasu ko mamansu ko wani aka samu kudi aka ce gashi ana sai da fuloti bari mu je mu sai musu su je su gina musu mu ajiye musu ai kaga wa'annan sun taka samun ɓarawo ba wai niyya ne amma mafiya yawa 'yan izgilanci ne 'yan wannan gwamnati ne kuma duk kudin jama'a ne waɗanda aka sata daga wani aka je wani na da uku wani na da hudu na da wani abin saboda haka yayin da irin wannan ya zo akwai abin da mutum ke cewa collateral damage hmm. damage ya zo wani ya yi shar ya yi cuta ya cuci jama'a gyara ya zo wani na nan bawan Allah ba ruwansa shi ɗan kasuwa ne bai saci kwaɗin kowa ba kuma baya rigima da kowa amma ana ta sayarwa kuma yana da kuɗi yana so investing ya zuba zuba kuɗin ya tafi ya je ya saya gwamnati ba ta zo ta ce ta kalli ta ce kai ne mai laifi shi ko wannan gada kuɗin yayi shi kuma wannan sata yi wannan wannan ba tsari ba ne amma dai abin da yake akwai shi ne mun yi darasi shekarar 2011 kowa ya gani a kan yanzu ma gashi nan an zo an yi duk abin da mutum zai ce wa'annan gurare dai guda biyar a yi aikin su ragowar kuma za a zo wanda tafi zai kai kotu ko yadda da abinda mu ma muna so mutum ya je kai zai kai takardu wanda suke jira suna takardu takardun mai suke zai takardun barawo kai ne kwamishinan kai ne kwamishinan kasa kai ne gwamna kai kake sayar da buloti takardar sa ka kawo mana ka ce ga ta yi bayan kuma shi ne beneficiary shi ya sayar da kayansa tun da ake ma rashin gaskiya sata kiri da zalunci an taɓa yin kamar irin wannan a cikin gida iyali su za su zo su zauna su yi wannan tsari su je su da kayayyaki kuma har yanzu da waɗansu wanda za su ke da kunya ko ƙarfin wuya za su zo su ce wani ya gidi hau ka sai da masallaci yanzu akwai wannan masallacin na fage wani ke gaya mu can daga bangaren wajen faransa road din nan manya manyan bulatai sun haka cikin masallacin nan duka za su san bayan ma sun faɗi zabe nan ku gashi nan dama ta hanyar da ake bi ta wajen wannan gada gasu nan duk an ji an tuttore su da kansu suka ji kunya suka je suna cewa eh, eh, suka je suna rushewa ma da kansu wannan filin na idi duk takardun da muka gani dan na san na cin kafin a yi wannan tunda muna da mutane a cikin su sun kawo min na gani guri ne kanibda ce ta bayar kanibda idan tamfurare wannan take kawai tamfurare za ka yi hawa ɗin ana da bukata a karba to gwamnati ta zo tana da bukata an baka hawa ɗaya kayan hawa ashirin saboda kuɗi sun cika ma kuma kai baka tsoron Allah baka tunanin za ka mutu ka tafi ka je addinin daga sai kake yi ka tafi ka je ka yi gida shago a gidan Allah masallaci kana saboda haka kai kai mai kuɗi ne kai rayuwar guda nawa take ana tabbatar maka da cewar wannan aikin da gwamnati take musamman na masallatan nan da jami'o'i da sauransu suna taimakon kansu suna taimakon mu kuma suna taimakon ma waɗanda suka je suka yi wannan abubuwa marasa kyau tunda mai zaka ce da Allah ka je ka nirka gidaje a cikin masallacin idi eh, ka je ka nirka masallaci nirka a cikin jami'a duk wannan abubuwa ne wanda suke da Allah da annabi mutanen jihar Kano su ɗauki wannan abu a darasi in wani gwamna nan gaba ya zo na san dai wannan gwamnan da yi wannan rushe-rushen in Allah ya yarda shi hankalinsa ba zai kai ɗauki wani masallaci ko wani filin kiwo ko wani kwazazzabo na jama'a ce zai sayar ba. Excellency sir, akwai kiraye-kiraye da aka fara wannan gwamnati don dangane daga maganar dokar wa'adin karin aikin shekaru ma'aikata shekaru biyar. Wasu gwamnatoci sun karɓa da nufin biyan buƙatar su ta baya. Amma yanzu bincike ya nuna akalla akwai gurbi da idan gwamnatin Kano ta ki amince da dokar ɗaukin ma'aikatan nan gurbin samar da aiki kai na mutum dubu ashirin bisa ƙididdigar da aka binciko. baya ga batun karin girma da wasu ma'aikata za su samu wasu ma'aikatan ma har yanzu suna kukan karin wannan shekaru biyar akwai shawara ne ga gwamnati mai cikan wannan tsari gaskiya a wannan ba da sani sosai ba zan ba da wata shawara ba yawancin maganganun da na yi ba wani tsantsar abu ne na gwamnatin jihar kano ba na gaya maka abin da yake kundinmu ne mu a matsayin mu na yan kwakwasiya akan wannan akan wannan kadamu akan wannan kadamu ya akwai ma'aikata dubu goma da ɗari bakwai da wajen jihar kano a yanzu aka ɗauka kimanin wata biyu bayan ta gabata su ma ta ce yi waje ta tantance ya kallon ai ba kore su aka yi ta wani ɓangaren. abin da ake cewa shi ne. gwamnati ta yi shekara takwas ba ta ɗauki ma'aikata ba sai da ta faɗi zafi ana ganin ta yi gaggawa kuma kamar inda suka yi wa'annan abubuwa kamar haɗin faɗa ne in gwamnati ta zo ɗana mata tarko ka kyale su wasu da barbalai ne sun cancanta ka kore su a ce su dan yan apc ne ko magana ba haka take magana inda take shi ne da abin za a bi ka'ida ko ran da za ka tafi ne ka ɗauki aiki ma'aikata wannan musamman abubuwa ne da kake ka sai a duba a gani amma abinda gwamnati take cewa a fahimta ta shine wannan mutane duka ku dakata za mu ɗauki ma'aikata idan muka zo ɗaukar ma'aikata ku fito da ku da wa'anda ma ba a ɗauke su ba da wanda watakila ka iya ɗauka 'yan wata jam'iyya ne ba na apc ba kowa ba shi takardarsa tsarin mu adalci ba wanda zai zo misali za mu kai yara ƙasar waje ko za mu kai su jami'o'i ko polytechnic a kano ko a najeriya ko waje a ce waye babanka ba ma yin wannan ba ruwanmu da wani babanka wani baban nasa ma an san shi baki ne kaza akwai abokin hamayya mm. akwai kuma maki to an san baban naka maki ne mu a tafi tsarin kwakwasiya ba za mu yi maka hukunci da babanka mm. babanka daban a gurinmu kai kuma daban babanka ya kasance mutumin kirki kai kuma sabanin haka duk wannan abu ne wanda zai faru kuma mun gani yanzu lokacin da muka fara shekara ta 2011 sannan za mu kai 501 da yawa wanda muka sa kwamiti sun ta kawo karan wani dan gidan wancan ne wani dan gidan wani ne jiya ma ya zage ka a rediyo wani ne ya yi kaza shi ne ya yi mana faɗa a lokacin akwatinmu ya fasa ya yi waye ya yi waye abin da ke gaya musu shi ne wannan yanzu mafiya yawan yaran in far ba ba za ka ce ɗan kaɗan ne wanda suka fi tsari kafa su kuma dama kana sa rai mun kai kimanin mutum dubu uku da duniya to shi gina sai mutum ɗari biyu sai suka zama butulawa baka ci riba ba ko ka ci riba ka ci riba kuma yanzu waɗannan yaran su kansu waɗiyan wanda suke kiyar za su taɓa duban idanka ko a duhu ne su zage ka ba da sun canza ai haka ake so ina ga malam mun zo mun ci zaɓe a jihar kano duk talaucin nan da ake yi sun fito da kudi sun fito da atamfa sun fito da taliya mata sai zo su ce mu wallahi gara haihuwa kyauta a asibiti da wannan kuɗi mu wallahi ayan mu muke so su shiga makaranta mu wallahi kaza da kaza ake muke so su samu yaran da so muke su daina shan kwaya su zama mutanen kirki wannan ba kwankwasi ya da tsarin da aka na baya a ina za a haka a talaucin da ake a najeriya kowa da na mutane suna nan yanzu nan muna zaune muna hira kamar duk duniya lafiya yau a kanan nan wanda ba shi da abin da zai ci Allah ya sanya masa yau a kanan nan wanda tafi asibiti ba lafiya wani ma yana can a cikin gida ana neman turare wani yana can ana neman tofi ga asibiti tsallaken titi ba zai iya zuwa ba saboda sai an karɓi kuɗi shi ko bai da su duk wannan muke so mu kashe yanzu nasarar da muka samu abinda muke cewa mu sa taurari a gidaje shine mu kashe wannan talauci duk inda tauraro ɗaya yake kana ɗauka yanzu wannan yaran za mu ɗauka wutar da su rayuwa ta canja ga baki ɗaya ai an gani da sannan muke yi da muka fara tun 1999 zato muke yi muna sa rai muna ganin haka shine daidai amma yanzu fa. ga su nan yara mu ko ina sun zama manya-manyan mutane ana kaiwa da kaiwa da su kuma mafiya yawan su ko ma ga baki daya duka iuka ya ce yan talakawa ne wannan shine tsari wanda muka sa gaba cikin yadda Allah your excellency duba da issue na scholarship a lokacin da za a yi an ce na masu first class duba da yanayin number student ɗin da suke wajen masu second class da yawa shin akwai wani tanadi da kai wanda masu class masu second class offer hada ma haka muka yi inda kaga an fara dinnan shekara ta goma da aka zaɓe mu shi muka yi 501 yanzu ɗin ma har yanzu ɗari biyar da wani abu suka samu kamun ka ankara ko sun kai ɗari nawa Allah ya yarda ka san abin addu'a miki wannan gwamnati ta sace kuɗi ta tafi ta karya tattalin arzikin ƙasa addu'a muke mata amma muna da tabbas cikin yarda Allah Allah zai buɗe mata hanya ta samu saboda haka muka ɗari biyar da ɗaya ko ɗari shida da ɗaya ko nawa ne bana <clears throat> baɗin Allah ya kai mu su muke su sake shawarar mu kenan gurin su sai kuma a zo mu ma haka muka yi sai muka ɗauki masu tuwan muka share su ga baki ɗaya sanar zan bar Kano kafin mu ɗauki 2006 uh, I mean 506 babu mai tuwan guda ɗaya a Kano a ƙasa sai muka shiga tutu ai a tutu muka tafi muka bari inda sun ci gaba wanda ma ya samu pass da zai ya tafi kasashen waje da zai ya tafi Ahmadu Bello da zai ya tafi Maiduguri da zai ya tafi kaza ana ta ilimi ilimin nan da shine ya taimaka mana muka zo wannan matsayi da muke ciki kuma wanda yi nasara shi yasa hanyar da ake bi duk wanda yake son ya zama rabi kwankwaso ya koyi rabi kwankwaso hanya buɗe take ya zama ni na sani ba wani ba siddabar ba ne za ka iya zama kowa ma zai iya zama amma su shugabanni su ne suke dakushe mutanensu waɗansu gani suke in ba sun kakkarya mutanensu sun zubar da su ba kamar za su yi musu tawaye mu kuma abin da muke cewa shine ka ɗaga jama'arka su zama wani abu kai kuma shine darajarka kaga wannan bambanci kenan hmm. na musamman wannan gwamnati ta tafi da abin da ake ciki a halin yanzu to your excellency akwai batun da kake na matasa matasa da batun sama musu guraben karatu da sauransu a matasa suna da zato mafi karfi akan cewa wannan gwamnatin ta abbafa gwamnatin su ce to sai gashi a zubin farko an zo an yi majalisar zartaswa wadda ita ce zuciyar gwamnati watakila matashi ɗaya ne a cikin majalisar taswa ga matasa nan a ƙasa da yawa waɗanda suna nan suna ta jiran ba kama suna ya sai su da kace mutum ɗaya ne matashi ai baka ma sani bake ina rike tambayar ka da ka faɗi ɗaya sai in gaya maka raguwar to to watakila suna nan suna ta tunanin ma duk su za a zuba a majalisar gwamnati duk abubuwan da yake ta yi ake ta yi a gwamnati nan duk matasa ake zuba ai su ne majority majority amma kuma yayin da kake majority ba za ka ɗaiɗi yara ka ce misali sabon yanka da ke a cikin tsari ka kyale su shikenan kai musu tafi ka mutu ba ai dole ka ɗebo mutane waɗanda suke masu experience wanda suka gane kuma matasa yanzu ya danganta gurin wanda ka je wani yana shan shekara talatin sai ya ce shi matashi ne wani yana nan shekara arba'in sai ya ce shi matashi ne wani yana nan shekara hamsin kana magana sai shi shi matasi ne wani ma ya zo ya gaya mini wannan ce da shi waye matasa da shi matasa su ne 16 to 60 saboda haka ya daga daga wa kake watakila ba duk a cikin gwamnatin watakila wanda zaka ce dattijo ne yan kaɗan ne a ciki dukkaninsu matasa ne kuma na tabbata gwamna ya yi ne ah, domin ƙarfafa ah, ƙarfin matasa a cikin wannan tafiya domin kana da bukatar su suna da ilimi yanzu muna da yara ga suna masu ilimi sai kai mamaki ka je wat ka je ka tarar da wani na da masters ko phd shi da cewa?" ka je local government ka je ka tarar da irin wa'annan gasa a jiha ko dama ba a magana waɗansu ba sa rike da mukamin jama'iyya amma in zaɓe ya zo dama a gaban masu ma rike da jama'iyyar suke ai wannan shi ne karfin kuma kowa a cikinsu ya yarda cewar nasararsa nasarar mu ita ce nasararsa hmm. kuma wannan gashi yanzu ko hakan yanzu dinnan yara wa'anda suke ta yawo da su da iyayen suna ta kai takarda ana ta ne. ayo ko ya dawo jihar Kano yanzu mutane suna ganin yawa yanzu magana take amma da ayyukan jinku sai sai da kula ta masallacin juma'a <laughs> excellency eh? gwamnan jihar Kano Abubakar Yusuf ya dauki alkawarin rika masu tarin yawa lokacin yakin neman zaɓe kusan dukkanin kananun hukumomin da ya je arba'in da hudu ranar da ya karɓi mulki a hannun sakataren gwamnati ya bayyana cewa ya tadda bashi na kimanin naira biliyan ɗari da arba'in da wani abu ya ka kalli wannan tilin bashi ga tarin kuma alkawarurruka da gwamnati ta yaya za a samu a ga cewar an fita kunya kamar yadda suke kyautata wa tsarin kwankwasi bari gama akwai mutane da ba jagora ne kaɗai tsine musu albarka Allah ma ya saboda haka duk wani abin da za su yi a duniya yi wannan su ta in ka tambaye su shekara takwai na ku me aka yi kai kaga abin da aka saboda Allah ka manta da zancen wani suka ta jan bambancin jama'iyya ko wani na jan haushi wani ko wani ina abubuwa ina yaran da aka tura a kasar waje ina yaran da aka tura cikin gida ina makarantun sababbi da aka buɗe duk ka zaga ka je ka ga wani guri da aka ce gata wannan sabuwar makaranta ce aka buɗe ta makaranta guda daya ai duk bisi sai kashe ba na da su ba kuɗin ba ɗinki wannan ce ake cewa tsiniwa wannan gwamnati in Allah da mai albarka shi da abin da suke alkawarin Allah ya su cika akwai jan hankali ga ita gwamnatin dangane da wasu al'umma musamman 'yan fensho da kuma masu bukata ta musamman 'yan fensho da yanzu kama an ruwa ta fara sha to masu bukata ta musamman ko jan hankali a kansu don su masu shiga Allah da kowa gwamnati za ta duba ta gaida za ta taimaka mishi Allah ya Your Excellency, akwai iyaye mata na ji za a yi tuya a manta da iyaye mata mu sani ba ko akwai wani alƙawarka da aka dinga yi tun a yakin neman zaɓe na ba da jari da sauran abubuwa a lokacin gwamnatin ka mata sun ji daɗi ta fuskar samun jari da sauran abubuwa yadda aka dinga ji a jiki a yanzu ma akwai irin wannan da tanade da aka musu ni na sani ba za a rasa ba nake ganin ba dai na san suna cikin kundin da kuma wannan gwamnati ta fito da ta tabbatar da wannan tsare-tsare da fitar da muna mu ah, akwai magana da muke so mu tambaye ka excellency duk da dai kai jawabi amma tun da yanzu kai kana Kano lokacin da kai bayani wancan a birnin tarayya Abuja ne to ba mu sani ko za mu samu ƙara haske dangane da lokacin da shi shugaban ƙasa ya kirayo ku kira ya ji wannan bangare ji wannan bangare za mu dan so mu daɗa jin kiran ya abin ya kasance sai ya gumi ke ne abin da yake tsari na na gaba ta riga ta wuce mara dai abin da sani da girma shugaban kasa ya gayyace ni kuma na ji mun tattauna abubuwa a matsayinmu na wanda muka soma wannan harka tare da shi kuma muka shiga abubuwa na harkokin jam'iyyu daban-daban shi yana can a Legas yana abubuwan su muna yi daga nan kuma dai muna da kyakkyawa alaƙa saboda haka mun tattauna kuma a ran nan shi gandu ya je da abin da aka yi duka ya yi bayani ma na yi bayani kuma muna nan dai muna tafiya za mu ga inda abubuwa za su kasance. Eh, eh, Excellency, kaka ce na masa. magana ce kamar kana suna bukatar ƙarin minti sosai a maganar da aka ce wa shugaban ƙasa daki daki daki daki akan maganar sha'anar rusa ɗin nan an ce shi ma shugaban ƙasa ya yi mamaki da ji an sai da masallaci kamar da aka rubuta a gani a gaske ne shugaban ƙasa ya yi mamakin yadda ya ga an sai an yi tarkin masallaci ana cewa yi a bari a bari a bari da kafin a yi masa bayani a bari eh saboda yana ba sai a daina rusau eh a daina eh eh, eh. kuma saboda ya buɗe baki har labarin da ya zama yana buɗe baki wani abin da nake faɗa eh ai su mutanen kudu sun fi kowa sanin muhimmanci makarantu saboda haka ya gamsu shi sa aka zo aka ci gaba kuma na tabbata ba shi da ja kuma duk wani mai hankali ko a nan garin ko a wani guri wata jiha babu wani wanda yake sha har yanzu ba a tafi filotin wani mutum wani bawan Allah ya sai filotin ko wanda shi kansa gwamnati gwamna ya yi ai ba a je kansu ba duk maganar nan fa na kirga maka abubuwa guri biyar babu wani mai hankali mai hankali mai daraja da zai goyi bayan wannan gurin jami'an mu shi a yi ruwan ba tsarin kwankwasiya ba ne a aƙidar mu ba cikin aƙidar mu wannan guri Allah ya yarda da a share shi za a mayar da wannan makaranta ya'yan Kano da ya'yan Najeriya su je su ilimi su je su yi yanzu duniya ta ci gaba da aiki mall mall yanzu ba a yin sa cikin rai. ƙasashen duniya sai ka tafi kilomitas a waje za ka je a ƙarƙashin rufi ɗaya manya-manyan mall ka shiga ka sai abin da ke, ka fito filin fakin gashi nan isashe ka je ka sai shi abin da za ka ci a wata ko a mako ko wani abu yanzu tsarin da ake nan kasashen duniya su ci ba a ruguje ba ma wai gida ba ba wai makaranta ba gida ma mutane suna alfahari da abubuwan da suka yi na da shi sa ka lokacin da muka zo duk kofofin nan kusan duk kofofin nan ai muka yi su hmm. muka inganta su muka nemi tarihinsu muka yi fasalta irin wannan inda yake a da ba za mu iya barin waccan ƙasa da muka gada ba wacce muka zo muka tan amma mun mayar da su irin inda yake zai dace da zamani kuma 'ya'yanmu da jikokin mu su zo su excellency akwai batu da kai na cewar za a sabunta addinin badala waɗansu kuma al'umma suna ganin cewa kamar wannan gine-gine da aka yi a jikin badala a yanzu kamar an yi maganin rashin tsaro da ake fuskanta a wannan yankunan wanda ake ganin cewa idan aka ce an rushe ta a yanzu an dawo da badala ainihin da take ba za a iya koma gidan jiya ba kuwa ganin cewa akwai kalubale a baya da aka fuskanta wannan ai din shine rashin tsana a yanzu da ilimi ya wadata da aikin yi ya samu mutane sun samu walwala duk yara suna cikin ai na ji wanda yake magana yake na yi MTG a nan a nan a kofar nasara mm. ai wannan tamfurari da yara ne suke shaye-shaye suke yin abubuwa a gurin muka san tamfurari ce ne mm. gobe ma ka je ka rushe mana amma kuma ni ba sayarwa ne ba tawa ba ce gwamna ni na ba kaina ai police muka yi a lokacin nan yara ne a gurin mun kama su mun kama su su je su koya cewa ce to ku je ku yi wasu tamfurari gurin police ina gari gurin kaga tamfurari ne amma har yanzu suna amfani da shi burinmu shi ne a yi wannan gurin za a gyara shi a gyara yanzu yanzu wannan da muka yi lokacin wannan ta sabuwar kofa ai kaga an gyara gurin ya yi kyau ina ne za su je su saboda haka kullum ci gaba ake yi amma koda kai ba za ka yi warware matsalar ka ba a ranar nan to kar ka zo ka yi wani abu kuma wanda zai zama matsala yayin da wani ya zo zai kawo gyara yanzu in ka duba duk hanyoyinmu da masu hankali suka yi hanyoyi na shigowa cikin kano za a gansa haɗe bisu su da yawa yanzu ka dubi wannan hanya ta haɗe janar ai da sannan muka zo 1999 ai ziri ce guda ɗaya in ka ɗauki hanyar ke ziri ne guda ɗaya in ka ɗauki wannan hanya ta sharaɗa ziri ne guda ɗaya amma masu hankali sun ɗori fili mai yawa ba ran da suke tunani duk wani shugaba da yake tunanin yau ba shugaba bane kai da kake jan gora jan gora kake shine jagora fa jan gora kake hmm. sai kana da ido kana da hangen nesa in ba gaba da ka fada da wanda kake ja musu ka fada su a cikin kwata saboda haka shugabanni na kwarai da muka yi su a baya jagorori sun yi hangen nesa sanda nake zuwa daga konkos a kan keke nake tahowa nake shigowa ta shi a hanyar ba haka take ba ta wannan faɗi tun wancan lokacin masu hankali suka ba. aka zo tarkacen gwamnoni da basu gane ba suka sa kaba eh, out aka can sa layin eh, ya take da suna eh, shaguna hagu da dama ana ta cinkushe shi ana ta ragewa jama'a suna karuwa ana ta zo mu da muka zo lokacin da muka yi gwamnati shekara takwas ai ba mu je mun ɗebi wani kwar gidan sarki ko masallaci ko wani abu ba mu muka ba da kuɗi duk local government ɗin da suke jihar Kano su je ma su gyara masallatan su su je su gina masallatan Juma'a a gyara masallatan Hafsa Salawatu duk kuɗin gwamnati duk muka yi wannan amma yanzu ka ga ai inda abubuwan ya kasance muka je muka ɗauki irin su kwankwasiya ɗin nan gora ce ai muka ɗauki eh, amana muka ɗauki bandirawa muka ɗauki ɗanladi nasidi muka ɗauki ibrahim kunya muka ɗauki ciki duk wa'annan gurare ne wanda aka ƙirƙiro su aka zo aka kuma yanzu bayan Allah ya yarda gwamnatin jihar Kano za ta haɗa kai da wa'anda suke harkar gine-gine a samu gurare masu kyau masu daraja da yi gine-gine irin wa'anda muke gani na ƙasashen duniya yanzu ba faɗaɗawa muke buƙata ba abin da muke so so muke a yi sama uwar gidaje wanda suke gidanka ne fulotinka ne da hawa ɗaya ne yanzu a mai da shi hawa kasa a gyara shi inda yake kamar inda muke gani a kasashen duniya a zo Kano a yi sha'awa mu hana mutanen mu tafiya Saudi Arabia ko su je Ingila ko su je America su dawo suna ta zagi iya mutane shugabannin musulmi kaza ga inda shugabanci yake nan kuma duk za mu iya kuma shugaba bai da wata asara fasali ma sai nasara da riba da zai samu in ya zo ya gyara rayuwar al'ummarsa a ƙarshe excellency an da kwamishonin nan wasu masu ganin sun cancanta zama kuma kwamishinoni ba su gan su ba kuma biya suna cancanta kuma kamcin irin wannan sannan kuma suna da bukatu makamanta irin na sa iyayen gidansu a ciki akwai wani sako ga al'umma da su gan wadayensu ba su gan su a cikin list ba to na farko dai mu tsarin mu na kwankwasiya ba muna yi ne lallai sai ka samu mukami ko ka samu kuɗi muna yi ne a matsayin kishi amma mun sani idan aka kafa gwamnati dole sai ka ɗauko wanda za su taya gwamna aiki da sauransu gwamna zai tsaya yi tunani wanda ya dace a ta asasa a cikin tunanin nan kar mutum mai manta kar jama'a su manta akwai rabo in Allah ya sa mutum zai wannan abu ba yadda za ka shi ba gwamna sai ya sa wani karshen tawon kashi gari ya yatsa ya aka yi na shigo da wani Allah ya sa zai yi mm. saboda haka babu yadda za ka yi ko mutane ba su da haƙuri rashin haƙuri ne waɗansu suna nan wani har zaɓi aka ce ya yi eh, ba shi haƙuri ake yi wani har ake kai waye ce da kai zai baka ni ma gwamna filashi kafin ya faɗa yi min filashin na gani na ga sunaye cewar ga wanda yake na ce wallahi ta sanyi duk wani ba da da duka akan wa'annan amma magana ita ce mutane su zama masu haƙuri mutane kuma su zama kansu zama arrogant su ɗauki kansu su kai wani matsayi wanda watakila ba nan Allah ya kai su ba ko ko mutane ba su ga wannan matsayin nasu mm. ko mutane su zai ko kuma shi wannan hana zuba a gaba ba ai akwai raguwa mm. ka ji daya na biyu su mukami yayin nawa ni yanzu nan kada ta cewa za a bani mukami kada jin an bani mukami ba zan zo dan Kano ba kai kana can kana mashashara an dauke ba a dauke ka ba da kai mun baka ne dan tafi da kai Abuja kai baka sani ba ko ka sai an zo an gaya maka kai ka yi hakuri zan kai ka Abuja ba haka tsarin mai kiba tsarin mu shine ka hakuri ana nan ana tafiya kai ba za ka zo ka gaya mun cewar wai kai ne ka kowa aiki a karamar hukumar ka tunda mu ne alƙalan aiko mu ne muke ganin wane kai baka san wane mai yayi da daddare mai yayi da ranar da baka nan ina yaje da sauransu sai mutane su yi hakuri in kai hakuri kana nan abubuwa za su taso har yanzu mukaman da aka bayar ai ka ganka kwatanta su da yawan mukama haka yan kaɗan aka rana har yanzu ba a yi wata ɗaya waɗansu gwamnonin sai su yi shekara uku shekara hudu da su ba da kwamishina wannan a ce ya ƙarƙashin wata ɗaya ya je ya kafa kwamishina saboda mai saboda ina cikin gaggawa mun ga Kano ta yi mata asara an barar da lokaci saboda haka yanzu ba lokacin ba ta lokaci bane zaka ni shawarar da zan ba mu gabaki ɗaya a kasance mutum mai haƙuri ne in ka zama mai haƙuri sai Allah ya taimake ka in an kafa kwamishina misali an ce ka fushi to kaga in aka duba ta wani gurin kamar bai kamata ma ya maka ta yin wani abu Kuma ba baka tayin wani abu baka samu me kake zaton zai faru in ba a baka ba ba abin da zai faru rayuwa ce za ta ci gaba tafiya to yanzu wanda suka yi wannan suka yi ta fushi ko aka yi musu jaje ko suka yi samun matsaloli yanzu ta ina za a fara ta ina me za ka zo ka ce kai kuma me za a ce da kai ka yi hakuri ka zo ka karbi karami tunda da ai ba akwai inda kai aka ajiye ka amma ka nuna cewar kai wanda ya maka kaɗan bai maka kaɗan mai amfanin baka a babu wani amfani saboda haka kuskure ne ba karami ba mutane da yamu mu a tafiyar mu ba wanda muka taba gaya wa cewar gobe duk kwamishinan sunna a tsarin ba za shi gobe za a babu shi maza a zauna a yi tunani tsakani kuma da Allah amma kuma wannan ba tare dan adam ya kuskure akwai mutane muna tabbata suna nan Allah bai sada rabansu ba a halin yanzu amma wannan kuma bata hana nan gaba wani abu ya taso suna zaune a gidansu a zo a ce wane kai ma ka zo ka rike to ka yi ta kuka jiya yanzu an zo an ce to ka zo ka rike da kuma sai ka ce yaya duk waɗannan abubuwa ne na rashin ganewa maybe saboda mun daɗe babu gwamnati a hannunmu mutane sun shagala mutane ba sun manta da idan tsarinmu inda ake tafiya su kansu wanda suke na a tsarinmu a sani na duk wanda aka naɗa shi ba wanda ya zo ice da ni yana son kwamishina kuma na tabbata ba wanda zai je tar'abbance da shi na su amma kuma a cikin wanda ke kamata a ba wa ayin asali ba sai dai kuskure na dan adam kuma idan muka yi kuskure mu mutum ka ci saba'in ko tamanin cikin ɗari hmm. a sai ai maka adalci ko kai kake ganin kafu na kusa da kai amma alƙali da yake yi watakila shi ko yana dalilin da yake ganin na kusa da kai kuma abin nan da yawa daga cikin balansin ake duba ake ina za a yi ina aka shiga ta wanda gurin za a shiga ya za a yi wakilci a gurin daga irin waɗannan abubuwa kuma wanda ake yi amma dai abin da na sani shine ɗan adam mai hankali mai daraja wanda ya yi matsayin a bashi mukami ko da na ƙaramin mukami ne kuma kwamishina nawa muka yi ya na abin ranar aka tashi na ɗashi mai fiye ne fa fiye hmm. aka naɗa shi yanzu kai an zuwa ce za a naɗa ka fiye kai kana cewa baka so ba zai balta kowa ce za a baka senior special assistant kai kana maka kaza amma shi da aka bashi wacce ya ce mai kada duk wasu manya su zo yana zaune a ofis a wuce gaban sa a fito ba su ba san abin da ake yi ba ana kaiwa ana kawa bai taba hasada yana fi'e yana fiye sa <laughs> amma yanzu gashi da Allah ya zo ta gaban wannan kujerar fiye da yake wucewa ya shiga ofis excellency muna godiya masu raro iya abin zabi zai dauka kenan a cikin wannan shiri a madadin abokan aiki suka